وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم البركة نمنا بركة دولنا يومتي na wannan rana ta ainihin wato lahaji yau 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin shirye-shiryen da muka gudanar na tafsirin watan Ramadana na wannan shekara ta bakwai a yau insha Allah muna sa ran zamu rufe wannan darussa bayan karatuttuka da aka gabatar na tsawon makonni uku ko makamancin haka kamar da aka sani akwai jawabai da shugabanni da masu kula da wannan tsari za su gabatar a kafin nan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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل والمكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أولم نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا alkhairi waɗannan wasu sashi ne na ayoyi daga cikin suratul baqara kuma waɗanda a cikin kwanakin da suka gabata muka yi ta tattaunawa a tattakaice game da ma'anoninsu da irin fa'idojin da suke cikinsu abin da nake so ne mana tambihi a dunkule a farkon al'amari shine manufar wato taruwa don a saurari fassara alkur'ani mai girma da bayani akan ma'anoninsa da hukunce-hukuncen da ke cikinsa da ababen da ke cikinsa na ababen ɗaukan izina shine domin mu gyara mu da ubangiji don allah maɗauki sarki ya aiko ƙur'ani a matsayin saƙo ne wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar zuwa ga bayan Allah madaukakin sarki don mai imani da saƙon sannan mu naƙalci abin da ke cikin shi na shirya sannan ko mai aiki da shi kamar da Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarak a inna anzalna ilayka kitaba bil haqq da ire-iren su wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim ba sanan ire-iren waɗannan ayoyi da suke nuna cewa Allah ya aiko wannan saƙo ne ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato a sakon a dunkule kuma ya bashi aikin ya yi fashin baki a kansa ya yi bayanin manzo Allah sallallahu alaihi ya isar da wannan sako a iya rayuwarsa Allah ya saka mishi alkhairi a bayan shi sahabbansa da tabi'ai wato almajiran sahabban shi kenan da kuma sauran malaman musulunci suka tashi haikan wajen ganin cewa wannan sako na alkur'ani ya shiga ko ina lungu da sako wanda a cikin haka ne ma wannan alkhairi ya kawo inda muke to a sai zama na cewa wannan wata irin na ramadana mai albarka wanda yake wata ne na alkur'ani a cikin shi aka saukar da alkur'ani a karo na farko a cikin shi aka saukar da alkur'ani dunkulalle gaba daya zuwa baitul izza fi duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wata ramadana yakan yi wato bitar karatunsa tare da malaminsa a sayyidina jibril alaihi salam har ma aka ce a ƙarshen rayuwarsa sai da suka yi wannan bita mayawa biyu saboda yi zama al'ada cikin al'adun watan ramadana shine komawa zuwa ga alkur'ani don karanta shi da tadabbarinsa da saurarensa da ƙoƙarin aiki da darasin da ke cikinsa kuma wannan eh, yin shi jima'iyar yana da ƙarin alfanu nashi na musamman saboda zama da za mu tare mu karanta mu yi bita mu yi fassara wannan yana ƙara mana ainihin wato falala a wurin Allah madaukakin sarki yana kuma ƙara mana ƴan uwantaka da juna a matsayinmu na musulmi yana kuma ƙara mana kusanci da juna a matsayin mu na al'umma saboda abin da ake so game da alkur'ani mai girma a kodin sha'in wannan yanayi shine wato mu kusanci alkur'ani ta fuskar karanta shi ta fuskar sauraron shi haddace shi tilawarsa sanin ma'anoninsa da kuma yin aiki da abin da ke cikinsa ba daidai ne mu ƙaurace mishi ta kowace fuska da duk wannan fuskokin wani lokaci za ka tarar wasu masu karantarwa sai su ajiye alkur'anin a gefe sai kuma a yi ta yin wani labari can wanda watakila bai da alaƙa da abin da ake karantawa ko bai dace da fassarar abubuwan da ake nanatawa na ayoyin shi ba ana so ne ko da shi a dawo da hankalin mutane zuwa ga kan saƙon da ke cikin alkur'ani mai girma me Allah yake faɗi ya malamai suka fassara maganganun da Allah yake faɗi menene hukunce-hukuncen da ke ciki menene fa'idar da za a samu sannan kuma sai a kama aiki ga dangane Allah cikin hikimarsa mun samu damar yin wannan aiki gwargwadon hali cikin tsawon waɗannan kwanaki da suka gabata mu da ku duka shaida ne akan wannan aiki da muka yi da fatan Allah ya kimu shaidawa Allah ya kimu yabawa a cikin waɗannan kwanaki sai na bisa coincidentally wato bisa abin nan kicibus ba dan an tsara ba sai zama ayoyin kusan ɗaukacin abin da muka karanta suna magana a kan al'ummar yahudawa da irin rikita-rikitar da aka same su a ciki da irin harƙallar da suka ƙulla wa annabawa da irin taurin kai da rashin arziki da Allah madaukakin sarki ya hakaita mana game da sha'aninsu tun daga zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da abin da ya biyo baya na zamanin wasu annabawa cikin banu isra'ila irin annabi yusufa irin annabi dawuda da ɗanshi sulaiman irin annabi aliyasa da yusha'u da irin annabi ainihin wato zakariya da ɗansa yahya har zuwa zamanin annabi isa alaihi salam ƙurani bai tsaya nan ba har ya ba mu labarin wasu kasassaɓa da yahudawa suka yi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun yi kokarin mu ga cewa mun alakanta abin da abin da yake na wato dabi'ar yahudawa a koda yaushe tun daga wancan zamanin nan har zuwa zamanin da muke rayuwa a ciki wannan irin mutane ne masu taurin kai masu kin gaskiya masu karya alkawari masu cin amana masu tattaka dokokin Allah maɗaukakin sarki irin waɗannan mutanen bai dace musulmi ya saki jiki da su ko ya ɗauke sa a matsayin masoya ko ya danka amanar kansa da rayuwarsa da ƙasarsa zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya ba mu bayani iri-iri a kansu kuma ba a ma gama tattauna bayanan nasu ba a lokaci ya ƙure akwai abubuwa da suka yi na taurin kai abubuwa da suka yi na saba alƙawari abubuwan da suka yi na wato izgili ga annabawa da ta'addanci ga bayin Allah da abubuwan da suka yi na wato a cin duniya na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan ya ba mu haske zuwa da wato da muke gani a wannan zamani wanda yahudawa suke aikatawa na cin zarafi da cin zali da cin amana da babakere da kisan gilla da suke wa 'yan uwan musulmi a wurare mabambanta musamman a ƙasar falastin yanzu kuma Allah ya jarabce su da ƙasa wadda take mai ƙarfi irin nasu ko kwatankwacin nasu suke ta kashe junansu suke ta jidali da su da waɗannan mutanen iraniyawa muna fata alama ɗauki sarki ya ɗaukaka musulunci ya kuma don kofar da kafirci a duk inda yake saboda haka abu na farko da ya kamata mu kula da shi a ko da yaushe shi ne. cewa karatun alkur'ani mai girma da tasirinsa manufarsa mafi girma shine isar da saƙon Allah zuwa ga bayinsa dawo da hankulan zuwa ga abin da alkur'ani ke ɗauke da shi zaburar da junanmu akan cewa mu tashi mu koyi ilimin alkur'ani da abin da ke cikinsa na ilimin muka don mu rabauta da alkhairin duniya da na lahira Allah dai ya mishi taki da cewa shiriya ne bishara ne alkhairi ne haske ne da makamantansu saboda wannan hasken da muke tare da shi na alkur'ani ba za mu taɓa tsira ba sai mun yi riko da shi wannan abin da ke cikin alkur'ani na shiriya, ba za mu taɓa samun waraka daga matsalolinmu da muke fama da su ba sai mun yi riko da shi riko na gaskiya matuƙar za mu ci gaba da yawa alƙur'ani irin wannan rukun kai na kashi da yake samu a yanzu to babu shakka al'ummar musulmi za ta ci gaba da zama cikin irin wannan hali na ni'as hali na kaskanci da wulaƙanta a hannun abokan gabanta mabambanta babu abin da zai ɗaga wannan al'umma ta musulmi sai abin da ya ɗaga al'ummar musulmi ta farko shine riko da tafarkin Allah riko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ikhlasi da gaskiya da juriya a lokacin da muka yi darussa an yi tambayoyi mabambanta wasu sun shafi karatukan da aka yi wasu kuma sun shafi gama garin tambayoyi na matsaloli ko wasu abubuwa da su shige mutane duhu wasu kuma tambayoyi ne waɗanda ba mu ma amsa su ba abin da ya sa wasu ba mu amsa su ba ko tambayoyin da muka fahimci cewa wato ba tambaya ce wadda take buƙatar irin gajeriya amsa a wata tambaya ce wadda wata lacca ce mai zama kanta akwai tambayar da kuma wata kila sai a ga cewa tambaya ce wadda ta yi nisa da munasaba abin da yake ko kuma mai karatun bai da wani abin cewa a kanta sai eh, wannan tambayoyin galibi gaskiya saboda Allah mun kau da kai daga barin su da haka wanda ya ji ba an tambaye shi ba ta yi ta faɗa cikin irin wannan yanayi ne za ka sai babu uzuri ba mu samu halin amsa masa ba haka nan wasu sun yi tambaya ko sun magana akan cewa duk da muna ta karatu akan yahudawa me yasa ba mu yi sharhi fayyatacce akan rikicin isra'ila da iran ba da amerika gaskiya ne ba mu yi wannan abin ba saboda bai cikin tafsirin alkurani da farko wannan na da yake na rikici ne na international politics Eh, sannan na biyu kuma ni ba harka ta bace ban kuma tsaya na yi wani bincike cikakke a kai ba na fi damuwa da yin bincike akan menene malaman musulunci suka faɗa akan ayoyin da muke karantawa malaman tafsiri su ibn jariri su kurkubi su ash su as da saukani da makamantansu waɗannan malaman musulunci da suke da tafsirai da suke hannunmu domin fi damuwa da makaranta mu ji ne suka ce fiye da mu mai ta karanto wasu abubuwa da wasu ƙwararru ko masana ko masu sharhi suka yi ta faɗi a kan rigingimin da ba mu san kansu waɗanda kuma yi sharhin da mu yi watakila ba zai taɓa canza akalar rigima ba sau da sai muka fi damuwa da abin da ke gabanmu na zancen Allah maɗaukakin sarki da kuma fassarar malaman da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama suka rubuta fassarori waɗanda suka karɓaɓɓu a duniyar ilimi wannan shi yasa ba mu kutsa cikin wannan tafafin din ba tare da cewa inda mun so din za mu iya mu ma mu saki layi ko mu ara hannu mai ta yi amma muna ganin wannan ba shi ne priority abin da muka zo yi ba musamman kuma saboda a cikin falsafa abin da muke muna so ne hankalin mutane ya dawo kan alkur'ani ba hankalin mutane ya koma kan wani rikici wanda ba su da la jamala lakum fihi wala naqa ba su da raƙumi ko doki a cikin sa Allah ubangiji kamar yau wannan shine watakila udurin da yasa watan ba za a jimanyi cikakken sharhi kamar yadda wasu suke yi ba wasu da suke yi watakila suna da ƙwarewa ta a kai, ko kuma suna ganin priority ne a wajen su kafin wato motsa gaita zai amfani da wannan dama na nika saƙon godiya farko bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya sahale mana wannan dama wanda kuma shine wato ya haɗa fuskokinmu da ku don mu zauna mu yi bita cikin alkur'ani mai girma da muna godiya ga Allah madaukakin sarki a farko da karshe Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin jalasat da muka yi tare yadda muka yi Allah ya sa tana cikin tarayya wadda za ta kai mu zuwa ga irar alkiyama mu zama cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai gafarta musu hadisi sun tabbata cewa duk inda aka zauna ana ambatan Allah madaukakin sarki mala'iku suna zuwa su ɗauki attendance ɗin mutanen su je su gaya wa Allah cewa mun je wuri kaza mun tarar da su wane da wane da wani suna ambatan ka ya Allah suna karanta littafin ka ya Allah Allah ya sanar da mala'iku cewa to kushe da na gafarta musu gaba gida to muna fata Allah ya sanya mu a cikin irin wannan gafarar da yake bayarwa ta gaba gida a cikin wasu riwayar har mala'ikun za su nemi su kawo cikas game da cewa su suna da ta cewa akan wasu mutane da a ganin mala'ikun ba su cancanci gafarar saboda ayyukansu na na kasassaba ko ɓannansu ko rashin gaskiyarsu idan haka Allah ya ce ba ruwanku na gafata musu gaba Kuma muna fata Allah ya gafarta mana gaba kida ya sanya mu cikin rahamarsa sannan kuma dole mu gode ma mahalarta wannan karatuka da muke babu wanda yake ƙara wa malami ƙwarin gwiwa kamar ɗalibi ko almajiri ko mai sauraron shi ne da ka kai ga son ka karantar da mutane idan babu wanda yake bukatar ilimin ka ba da za ka yi da mutane ba za ka sa musu ba sai za ka inda za mu shigo masallacin nan ni da arama maza babu kowa da ba za mu iya performance ɗin da muke ba za mu iya dalibar abin da muke dalibar ku da kuka san kuka zauna kuke natsuwa ku saurara awa guda kullum ku ji abin da za mu faɗa kuma zukatan ku a buɗe sannan ku ɗauka har kuma ma ku tambayoyi abin da yake na cewa wato kuna da feedback akai kai babu shakka wajibi ne a yi muku godiya a shi muku albarka a yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi imam ibn qayyim yana yana yana faɗa wannan magana cewa duk mutumin da ya buɗe maka zuciyarsa dan ka isar da sakon Allah zuwa gare shi ki tuba wanda ya maka alkhairi ya mutunta ka kamar shi muna gode muku akan wannan mutuntawa da wannan alkhairi kuma muna fata wannan zumunci ya daure har zuwa haduwar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wato aljanna Allah cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma godiya a keɓance da shugabannin wannan masallaci tun daga kan kwamitin masallaci da kwamitin da'awa da kuma liman masallacin da shi da tawagarsa a sunayen suna da yawa ba yi mun ta ambatansu ba amma dai Allah ya san abin da suka yi ko muna roƙo Allah da sarki ya karɓa ya yaba tun kafin tahowar mu tun muna zariya muke ta communicating da su mu kai mu kawo kuma har zuwa saukanmu da masaukin da suka bamu da irin kulawa da girmamawa da mutuntawa da suke mana babu abin da mu ci musu Allah ya saka musu alkhairi babu abin da muka rasa a matsayin mu na baki babu abin da muka nema ba mu samu ba a matsayin mu na wato wanda ba mu san garin ba a kusan komai sun ɗauke mana kuncin bakunta da kuncin wato nesa da gida saboda haka muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu a kai, kuma Allah ubangiji ya fi mu yabawa ya da su haka nan duk sauran waɗanda suka taimaka mana ta bangarori mabambanta wajen ganin cewa wannan session sa tafsiri sun tafi da yadda aka tsara muna addu'a Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi zan cika ku dogon surutu ba saboda akwai jawabai da za a yi ina ganin ya kamata in dakata haka saboda masu jawabai su samu lokaci wadatacce insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah wassalamu alaikum wa rahmatullah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان تتكلم من التطبيقات والصفات كمان تتكلم على كلام وعاش تجربة أقوال من القرآن الكريم القرآن الكريم يشوف الأحوال الحقيقية أبانا لما نقول من التفسير فوق لا kodinya wajah Tuhan kita mengucapkan itu ia mempunyai sistem mas kita mengucapkan diri kita mengucapkan diri kita Amal ini mana pun kita wajib mengaji, kita yang mengaji itu dua wajib kita lakukan. Betul tak? ku kawo a tare da ba mu ba za mu ci gaba da program na wani sarfari wadda daga ciki akwai opening prayer da running transportation we permitted by Sheikh Madam Muhammad Mutu to come and do opening prayer transportation and work for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.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 يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى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 اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك والعفة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار رحمتك يا أرحم الراحمين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

وأحلت عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aikin da shi ce welcome and admonition wato mara ba zuwa baƙi sauran mutane da kuma ɗan nasiha farko dai ba fara da wanda ke dama na a shek abu ubai na faɗa daidai da Allah ya zaka da kai san da zuwa bayan sa akwai ciyaman ɗan masallaci alhaji eh, musa adam sannan kuma akwai vice chairman dr hannafi mori da kuma akwai director da masallaci alhaji abubakar ɗan akwai kuma sakatar general na kwamitin masallaci alhaji usman abdullahi da kuma akwai alhaji shafi'u da kuma rakan shan kai hakuri ba san Da Allah ya samu dace na yi haka ne saboda ba su da yawa suna da yawa ba su iya kira sunayen su duka ba sannan kuma akwai jama'a wanda yake suna manyan mutane masu sauraron da kullum na muku maraba da zuwa Allah ya saka ruwa da wanda fi haka zai yi shi kamar yadda dakta ya fara wannan karatu sun farkon azumi zuwa wannan lokacin muna ta sanarwa cewa insha Allah ranar yau rana ta ashirin da shida na Ramadana za ka kuɗe za ka kuɗe ga shi Allah ya kawo yau alhamdulillah farko da tsafta da ta tafiyar hajjar da shi Allah ta. Allah rama ashiru Allah ya saka mu da kai nasiha na alkur'ani wanda shi ma ya ambata to ba karamin wa'azi ake samu ba da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ta shi da zuwa kullum da saurara da Qur'ani fassararsa da na hadisai wurin da ake tafsiri daga farkon Ramadan zuwa kace to ba karamin akai da zai samu ba banda addu'o'i da mala'iku za su dinga yi musa to akwai karuwar imani akwai karuwar ilimi da mai sauraron wa a cikin sannan haka sai sai kwarai da sa Allah ya ce wa tafsir fa da dhikra tanfa'ul ya ce ta tunatar kuma da tunatarwa to tana amfana da mummunai duk wanda ga yana sauraron wa'azi yana son malamai masu wa'azi kuma yana sauraron su gaskiya Allah ya taimake shi saboda wasu mutane da yawa ba maganar wa'azi da su ba eh, wasu abubuwa ne da ba da kuma abin ake so da wa'azi musamman da tafsirin ramadana wanda yake ta ga ta zauna ga asali a bakinta tana ibada kuma wata rahma to ana so yayin da aka ce ramadana ta kare ya zama na an samu canji da wannan wasutar da ta ji wurin alaƙarta da Allah ta samu ƙaruwar imani da ibada da sauran a samu can wurin alaƙarka da mutane da zamantakewa da za ka daga cikin gidanka da iyalanka ‘ya'yanka da maƙotanka wurin aiki na gwamnati ne ko na kamfani wurin kasuwanci ka a samu gwamnati cewa eh gaskiya ta wasu ta koshi da nasihan da kake a wata ramadana amfanin kenan idan wannan ba ta ba to kaga akwai matsala eh, ba wai saurari wa'adin kullum kawai ba a babu wani bambanci ko babu canji a gare to bai yi ba da haka muna fatan tare da addu'ar cewa insha Allah za mu samu canji a rayuwar a dalilin nasihan tatta da muka ji daga farkon Ramadana har zuwa ƙarshe wani alaƙar mu da Allah alaƙar mu da mutane a samu sassauci a wato a tallafa wa juna a taimaki juna a tausaya wa juna a zauna lafiya a dinga yafiya da juna eh, duk wanda ya maka wani abu a cikin nasihansa ya ambata da yawa cewa a zauna lafiya da juna ana ainihin taimake jiniya sannan kuma ka yafe wa juna kar ka kulliwar zuciyarka saboda rayuwar nan babu tabbas duk zirga da kuke a wata kuke a duniya wata rana za a ce wani kaza ya san babu ya mutu ya koma ga Allah to abin da kai kyawawa shine Allah zai ta sadai a muna da kuma Allah ya san da shi da haka ana umurtar mu da bauran mu da cewa kyautata halayen mu kyautata alaƙar mu da ayyukan Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu iko wanda muka ji na wa'azuka wurin malamai da dama Allah ya ba mu iko sai aiki da shi kuma ya gafarta mana gaban mu ya taimake mu sannan kuma waɗanda suka zo nan Allah ya komar da su gidajen su ta tsoron ruwan su lafiya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Nunca terei só posso. Quando a menina vai falar na minha só posso. Vou falar a segunda. أخذ ذلك التقليد فقد يمنع سقوط الدعوة ذكر إلى أمر ربنا وإن أشرك بذلك يؤكد المأمور الشرعي شنو سيما فقط

أجمعين محمد بن عبد wa وعلى wa وصحبه وسلم أما بعد ‘yan uwa gaskiya kamar yadda muka ga manyan baki sun halara. na zo zan kawai ka bada background historical basis din yadda muka faro da yadda muke amma gaskiya haka bai samu ba to zan takaita kwarai da gaske a cikin takaitawa gaskiya babban godiya da isa zuwa ga management committee ne na wannan masallaci wannan masallaci sun karfafa mu da suka ba mu goyon baya da support na cikin abin da suke bukata a ga cewa committee na da'awa a wannan masallacin ya gudana kuma ya gudana yadda ya kamata kuma haka suna karfafa gode ma sauran membersu mu na da awa kwamitin nan kuma gaskiya sun karfafa sun take wannan ke challenge sun iya kan yin su za su ke shi ba da za su kuma daga cewa abubuwa sun gudana a wannan masallacin kuma babu shakka wajen mu ba kari ba har sai mun zubo da su ke ma a wannan masallaci malam shi kuma malam shi ya su babu shakka ya ba mu kai ya karfafa mu kuma ya ba mu goyon baya da yana da kuma kwamitin nan ba mu kuma ya karfafa mu da goyon bayan da abin da ake tsammani a wannan lokaci nake son ƙara goge musu kuma nake solicitin ma al'umma wannan kuwa cewa Allah duka inda kake a matsayin ka na asali ya zama to kana da wata gudunmuwa da ke ba musulunci kada ya zama cewa kawai kai dai kana nan da karatu dai ka ɗauka to kai ba su ka kowa kai kaɗai ka wadatar da kanka A addini na bukatar gudunmuwanka a kowane irin perspective kuma wannan muna iya ishara da irin kamar misali wata mata da ke taron masallaci da ta rasu da ma ta wasu aka aka aka aka mata jana'iza ba sanar da shi wata wadana ta alif ba da wani muhimmanci amma ba shi da wasu sallan ya ya hasabu bakar ya ce a ji a nuna mutum da take ya je ya mata sallah ya mata addu'a dan haka da Allah ta annabi yan uwa duk a inda take ya zama to kana da gudunmuwa da kake ba ma addini Allah ya mana jagora na biyu kuma shi na karshe ina son jawo hankali musamman ma iyaye da Allah a karfafa wa ta matasa na wannan anguwa su zama ina suna bada gudunmawar ki shiga ko wannan masallaci matasa su ne su ne tushen al'umma su ne tushe su ne ruhi ya ko Allah ka su daga kasala mu da ku san ma mu ba aiki bane gaskiya mai kasala ne aiki ka mu da za mu ga aiki mu kama gaban mu ba da sai da shi ya kamata a samu ci gaba da continuity da abu da aka fara da Allah matasan nan ku ba da goyon baya da karfafawa da duk abu da za ku masallacin nan ku ba da lokacin ku da da ku ku ya ci aiki yana ci ko ba wani aiki a cikin ke da wai wai mutane da ka ta kyauta wani ma gani da a wannan ya ce da ta ce a wajen Allah kake dan Allah da yan uwa mu tsayi akan yin haka ko Allah ya karfa mu Allah ya taimake mu kamar wasa muka fara wannan harkar tafsiri na wallahi ba ko mu ya san da harkar amma muke tunanin wasa mu kira wai zai zo mana cikin iko Allah muka dace a akan na da harkar kuma ya amsa mana yau da shekara da biyu kenan kuma ya ƙara cika alƙawari da biyu da ya zo na farko shekara na biyu ya ƙara neman cewa in Allah ya so zai dinga ba mu kwana ɗaya last week of the month every Friday zai dinga zuwa yana mana da hutubar juma sannan ya mana karatu tsakanin magariba zuwa isha'i sannan washe gari ya mata su karatu wannan ba karamin cin nasara ne wannan ba karamin fa'ida bane wasu daga cikin al'ummar nan kawai kawai su sai data ba san ba su kuma malamanmu ba saboda suna na kansu akan sanin ba su kuma lokaci gaskiyar magana ke da inda ka samu fasira ce waɗannan dole ne kuma to kaji ya kai za ka yi ta ba da lokacin ka iyalan su sun farkar da su ko wannan karatun shine kadai fa'ida ba wani mutum modan wani ya tsara rayuwa da wata addinin nan shi ne gaba shi ne daɗe akan duka abuwa na rayuwa Allah ya rufa mu Allah mana jagora rasha muna ƙara godiya Allah ya ƙara wa albarka Allah ya sa lafiya jama'a mata da mu ta tsari kama Allah ya saka rabe mu mun gode kwarai a abin da mun fata sai muke ga maza za a kunne jiya ko kunne karatu da shi kafin gobe amma da ne cewa ya za ka koma wannan abin da muke gaskiya muna godiya Allah ya saka rabe ga a abubuwan da da zai kuma da ya tafi ya taho saboda ya zo a kai wannan su da su wanda daga cikin da wani ba ya kuma jiran gona ba a lissafi ko kotune ba a cinye haka yake ba kuma ya farka ya ba da su gudunmu a kan abiyu Allah ya wani jagora Allah ya saka da zai da za ku lawa kar. Mara da ya kawo shi ne shi ya fata ni kama ko ina shi ne na kama. Amma ya yi ba a cikin na wasu na ya kan yi wa ina shi ne. Wannan kama su

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka ina mai matuƙar farin ciki da Allah cikin tsahalewansa ya ba ni ikon halarto wannan masallaci a nan area 8 a cikin birnin tarayya Abuja muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya kawo mu wannan rana wadda ta zamo ranar da ake kammala tafsirin alkur'ani da babban malaminmu a associate professor kabir abubakar amin afgar ya gabatar tun daga farkon watan ramadan har zuwa yau ubangiji allah ya sa cikin nizanin hasanat na malam da kuma mu da muke yi wato halarci baki daya a abubuwa ne ma kalma uku kawai zan faɗi ba zan kawaita ba kamar yadda yanzu muka ji a babban ciyaman wanda ya gama jawabi alhaji zakari ya ambata a tabbas i can recall a lokacin da aka fara tattauna batun zuwan malam wannan masallaci domin ya gabatar da tasiri Allah ya sani muna kan hanyar dawowa ne tare da malam daga ƙasar Ghana. I was hearing their conversation when they were making the phone call. Shi malam ma bai tabbatar wannan maganar ba sai yau. a lokacin alhaji zakariya yake kiran shi yake gaya cewa suna da wannan bukata malam ce kuma in Allah yarda zai ga iya kokarin shi ba da wannan gudunmuwa da yau ga shi an yi karo na biyu kaga abin aiwa Allah godiya ne sannan abu na biyu alqur'ani ɗan uwa masu albarka abin alfahari ne a ce muna daga cikin waɗanda suke yin gudunmuwa na wani abu da ya danganci alqur'ani watan ramadan watan alqur'ani ne kamar yadda muka sani to shi yasa malamanmu suka ainihi wato ɗauka hakki a kansu su rinka yi wa al'umman manzon Allah bayanin littafin Allah kamar yadda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance a duk watan Ramadan suna yin mudarasan alqur'ani da malamin shi shine malaika Jibril alaihi salam da haka a kowane wata na Ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mudarasan alqur'ani da Jibril tun daga farko har ƙarshe a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi na bankwana ma'ana azumin Ramadan din shi na karshe sau biyu suka yi saukan alkur'ani kaga ashe wannan sunna ce kyakkyawa mutum ya samu kanshi a cikin da ake tafsirin alkur'ani a irin wannan wata ubangiji Allah ya sanya mu daga cikin ahlul qur'an sannan mu tuna fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa inna lillahi ahlun Allah madaukakin sarki yana da wasu tawada wanda ya jingina suka kanshi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne wannan yace ahlul qur'an su ne ma'abuta alƙur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu waɗannan su ne ‘yan hannun daman Allah to idan ka samu kanka cikin waɗanda suke yi wa alƙur'ani hidima hani'an mari'an laka madalla da kai Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin ma'abuta alƙur'ani kamar yadda ainihi wato aka ambata ba wani dogon jawabi zan yi ba ina ƙara godiya ne ga Allah da Allah ya bani ikon kasancewa cikin waɗannan al'umma al'umma ma abuta alqur'ani ubangiji Allah ya hada fuskar mu baki daya a gidan aljanna da wannan yake cewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So,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

karatu na tafsirin alkur'ani mai girma ina ɗaya daga cikin ɗalibai da suke sauraron wannan karatu tun daga farkon wannan wata ko kuma lokacin da aka fara wannan karatu mun amfanu da abubuwa masu yawa wanda ba za su iya kirguwa ba idan aka ce mu kirga abin da muka amfani da su ba za mu kirga ba amma kaɗan daga cikinsu na amfani da muka samu shi ne, mun kasance muna cikin majalisi na alkurani wanda duk mutumin da ya sami kansa a cikin gurin da ake karatun alkurani yana cikin waɗanda mala'iku suke kirgawa sun halarci wannan guri kuma ladan da ake bayarwa ana bashi rahama da Allah ke bayarwa Allah yana bashi to mun samu kanmu cikin wannan to wannan abu ne da muka amfani da shi amfani na biyu shi ne tabbatar mana cewa Alƙur'ani littafi ne na Allah sannan kuma Alƙur'ani yana tabbatar da abubuwan da suke a baya da kuma abubuwan da suke a yanzu da waɗanda ma ba su faru ba idan kuka kula a cikin karatun da muke yi muna yi yayi mara karatu a cikin suratul bakara kuma sannan da yawa daga cikin ayoyin da malam ya karanta ya fassara ya mana darasi aka yi mana darasi a cikin akan eh, ahlul kitabi yahudu yahudawa idan kuka kula za ku ga yanayinsu a da bai canza ba da da ba mutane ne waɗanda za a yi musu za a yi da su ba idan kuka kula daga cikin irin ayoyin da aka karanta na kashe eh, eh, wannan da suka yi sun kashe eh, manzannin Allah sun karya alkawari sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to duk wannan abin da ya faru a baya yanzu shi yana maimaita kansa saboda ka ɗaya da abu na biyu da muka muka koya shine cewa alkur'ani littafi ne da za a tarkata abu na uku da muka tare da shi Shi ne samun kanmu da muka yi muna tare da mutane da kuma malamai wanda suke tare da alkur'ani duk abin da za su faɗa za su faɗa mana abu ne wanda yake mai amfani to da wannan nake cewa muna yawa malam godiya muna yi wa kuma duk waɗanda suka haɗa wannan karatu godiya Allah kuma ya sake nuna mana irin wannan lokaci da mu sake amfana daga cikin karatuka na malumanmu. Assalamu alaikum. Thank you.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

don kai sanzo daga baya suka rasa kamar za ka ce kuma bayan kowa daga ya yi godiya amma duk da haka muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya hada ma wannan wuri a ya ciyama na da wai ce kamar wasa ne muka tafi ya za a yi da wannan azumi da farkon sai suka ce bari su haɗa kai su ga abin da za su yi. Dukkan Allah zai rasu da suka ce ma'aikun samu wani da su mutum waya da kwasan shi duk da ban san shi ba amma da Allah ya haɗa su kuma kuma ya da shi kuma ya amince su ma da ban samu shi da ba mu san ka ba kuma muka magana ko sai ya ta amince yace a duk inda alheri ya zama ta shi ma daga wani malamin ya ce ta ka kira ka wa alheri to kar ka musanta ya sa muka samu sa'a wannan eh, wani ta haka kira ka alheri ka amsa bayan haka muna nika godiya mu ga fasafa jama'a da suke zuwa da saboda in ba su zo ba eh, malama kuma ba zai fito ba saboda jama'a yake wa wa'azi eh, kuma mun gode Allah da su ba mu goyon baya eh, kullum sai kun ni kuma malam muna kara bashi hakuri mu sai in bai tauri ya cika dan ba wanda aka samu da Allah ya yi aiki da su kuma ya ya amince saboda haka Allah ya sa muna cikin ayyukan mu na kyawawa na biyu muna roƙon Allah ya karɓa mana eh, saboda ake aikin ba karɓa ba an an wahala amma saboda kuma wannan wata arziki muna fatan Allah ya karɓa mana ya sa mana kyau aikin kuma na uku shine aiki da abin da aka yi eh, malamai sun sha faɗa amfanin karatu a samun ilimi amfanin ilimi a yi aiki da shi kuma ka aiki da ilimi zai canza ta da kano da nan wuya ba su muna fatan cewa bayan wannan tafsiri mun karu abu da ba mu yi eh, yanzu mun samu ilimin dole mu ne kuma da malam ya ce wanda ya bai samu ilimin ba yana iya samun uzuri amma kai da ka baka ilimi aka ce ga abin da ake so a yi da baka da wani uzuri kuma da ka ta samu ilimi sai aiki Allah ya ce mutum Allah ta mu aiki da abin da muka yi abin da zan so ka ce cikin shi ne darussan muka ɗauka masu na yi mamaki cikin darussan da aka yi na yahudawa sai ka ga an fara labari ga taurin kansu ga taurin kansu ga taurin kansu kan aya ɗaya na gaba ta mai ce sai muka zafa ta to a ce an zama yawan gafara mai yawan rahama in dai gudanar su samu wannan muka ba da latsa ka ce sun yi kaza sun yi kaza mai ce sun muka gafarta musu don ina mu musulmai saboda haka mu dage da abin da muke yi mu ci gaba da san Allah ya gafarta mana duk abin da ka yi Allah mai yawan hakuri ne in ka karanta labarin sai ka ji da kai ne ai da an duk an gama da wannan amma sun ka samu Allah mai yawan hakuri mai yawan kafara to da kuma amfani da wannan to an je za mu ji karatu ne, Yahudawa kan har da gaba Allah ya ce sai muka gafarta musu an yi kaza sai karsa ce mu sai muka gafarta musu da lalle mun muna da hofu har ma hofu gafara wurin Allah insha Allah Allah sai mana gafara da wadin daga karshe muna ce wanda Allah ya haɗa muna haɗa lafiya Allah ya kuma mun kuɗi fadara lafiya muna fata mu samu Ramadan masu yawa nan gaba ba lalle ba ne amma duk inda ka samu kanka cikin Ramadan maximizing we hope that we are getting the maximum of this year kuma muna roƙon Allah ya kai mu Ramadan yawa da yawa da kuma muna ma juna barka da sallah ya afa Allah ya kalli ayyukan malaka zai ba da Allah ya kara da malam lafiya ci gaba da wani aikin da yake yi سبحانك اللهم yi اشهد ان لا اله الا yi استغفرك واتوب اليك الله اكبر واشهد ان yi. sauran mutane suka yi jawabi kamaraman na yamman na masu wannan abu ne da su zai jawabi da su abuja na yamman na alhamdulillah mu ba jawabi da ƙarshe muna kare da ƙarshe wanda za mu ɗaya shi a an da man da zai yi سواء عدد كونه نماذج الايام كثيره ان شاء الله تظهر كل مطعمكم واهل اهاليكم وزوجكم الحمد لله اسواق وعليكم

لَهُ شرع لهم من ما وقع به نوحا والذين أوحينا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن المؤمنين ولا تتحرقوا أن غير المسلمين ولا تتقربوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجلبي إليه من يشاء

بسبعهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واتقوا كما آمنوا بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينهم اللهم ربهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع

أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجب بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها

والآخرة له في حقه ومن كان يريد حق الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم الله عليه وسلم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 لا إله إلا أنت الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والسلام رب العرش الكريم سبحان الله يا خالد الأمي ويا كاشف النار فزدهمنا ويسرهمنا وقم رأسنا وقلنا تسبيحنا وذنبنا من أنسنا نفسه يا رب العالمين Allah ta kawo mana dukkan alkhairi da kare mana dukkan shirin su samu gama da duniya lafiya Allah muna roƙon ka muna da wasu su ne da Qur'ani ka biya mana gaba da alkhairi da muke roƙon ka bukatun alkhairi da kuma roƙe gaba a ka samu shaɗan da muke neman tsare ta Allah ka tsare ne shaɗan da gobe ba zai yi wa Allah ka sami da shi ya Allah sai muna albarka sai wa ya kuma albarka sai wa ya mu albarka sai da duka zuriyar mu albarka اللهم إني سألت بما أنفعنيك أنفعك المتعلم ما أنزلك da لأنهم أعطكم كنا نوصل إلى القرآن تضمن من لا جاء نجيريا وصنعهم أيوة Najeriya. أبو da suke faruwa. ko wanda ba su wanda ke faruwa a kafin laifin na wanda maka Allah kun ji wata ya kuma kuma ka yi mana ya sana kun ji ba ka mana kuma ka mana ya sana kun ba zuwa gare ka muna neman ka yayi mana kuma ka yi mana mabuya da kayan da muke cikin rashin tsaro da Allah muna roƙon kuma to su ne da Qur'ani ka inganta ma da tsirin a cikin wannan to abubuwan da suke faruwa a sanadin marasa yi Allah a kawar mana su ba a kan hajji ba amma su ne da amannan ta komai yawa muna roƙon ka da amannan naka da ko komai yawa amma mu daga dukkan nan naka wadda ba ka zuwa duk irin kyautar da kai Allah ka ba da an ta mu bayan da da kowa da bukatu iri iri zuwa da kaita da abin da muke nema na tsaye a duniya da lafiya ba ku abin da ba ka da shi Allah muna roƙon ku da ba da abin da muke tsoro na shafi a duniya da lafiya Allah ba ku abin da ba ku da daga sun ka ta kare shi Allah ta wannan ba da take yi ta wannan wata na Ramadan Allah ta amsa mana duk alƙawarin da muka yi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 اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارحق من ملك واجود من سئل واوصف من اعطى أنت الملك لا شريك لك والمرض الذي لا مثل لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تحصى إلا بعلمك تطاع وتشكر وتعصى وتغفر أقرب سبيل وأنا حفيظ حجة النفوس ولا تتبع النواقي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب الضياء والسر عندك عتاكيا الحلال ما حلل والحرام ما حرم الدين ما ترك والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله رؤوف رحيم نسألك اللهم شرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك والحق إلى وليل أن تقضي حوائجنا كلها بالطاعة كلها على يدها وسرا ما سألناك منها وما لم نسأل ويسألك اللهم أن تجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر المسلمين وأن تعزز الإسلام والمسلمين وتبين وتبين الشرك والمشركين وتكمل أعداء الدين وتنصر إبادة الموحدين وأن تغفر لنا ولوالدينا وترحمنا وترحمهم كما ربنا صغارا وتجعل لنا الآخر وتجعل وتجعل جنة الفردوس الأعلى وتجعل جنة الفردوس الأعلى متقلبهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم صل على رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين